sunansu ɗaya bayan ɗaya amma bayanai da suke zo mana daga fili tun da kawunsuloli ba a nan za a gabatar da sunayensu ba a kowanne a cikin local government ɗin za a gabatar da sunansu akwai kawunsuloli guda uku wanda ba na political party pdp ba da suka samu kama a katagum akwai ɗan apm kawunsilan cina dai ɗan fati ɗin apn ne haka a darazo ɗan aac ya ci akwai kawunsila ɗan aac da ya ci haka a das akwai kawunsila da ya ci under the political a ƙarƙashin jam'iyyar yyp uh, these are the only three councillors that emerged oh, wannan su ne kawai councillors guda uku da suka ci wanda ba 'yan jam'iyyar pdp ba Domin ka daɗe a ka ba da sakamakon zaɓe. Amma mutane ba su ji ka faɗi cewa wane ya takara da wane daga jam'iyya kaza ta samu kaza ta samu kaza. Kuma yadda aka saba al'adar zaɓe kuma baka faɗi sakamakon da kowane ɗan takara ya samu a cikin a lokacin da aka yi wannan zaɓen ba. Ko me dalilin hanyar haka? Wannan abin da na karanta takaitaccen bayanin abin da muka ɗauko daga fili ne. kowane ma'aikacinmu da kuma returning officer ya zo da form namu da aka cika cewa ga kowane ɗan takara ga abin da ya samu kuma wannan yana cikin takardunmu wanda gobe in mun zo ba da certificate za mu ba da cikakken bayanin abubuwan da suka faru a fili yau. Yeah.